hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara takwas daidai da bakwai ga watan januwari shekarar miladiya ta bakwai. wannan shine kasad na ɗari da biyar daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad ibnu abi bakr az-zur'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykhul islam al-thani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin zadul ma'ad littafi ne mausu'a na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da rayuwa da tafarki da manhaji da tsarin al'amuran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama a cikin ibadojinsa da mu'amalarsa malamai suna jinjina ga ibn al-qayyim saboda wannan aiki da yayi musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin alhalin yana halin tafiya a ƙasar makka inda ya je aikin hajji nesa da littafansa Allah ya saka mashi da alkhairi ibnu qayyim al-jawziya yana karantar da mu ainihin masail da suke da alaka da tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dangane da azumi a darasin da ya gabata ya fara tattauna mana wasu iskaliyat wasu matsaloli da ya tumbuko dangane da azumin ainihin tasu'a da ashura za mu tashi a inda yake cewa wa al ishkalu thalithu wa huwa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kana yasumu yawma ashura qabla an yanzila fardu ramadana yace Ishkali na uku a cikin jiran gir waɗannan matsaloli shine cewa da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kasance yana yin azumin ashura tun kafin a saukar mishi da farlancin azumin ramadana falamma nazala fardu ramadana tarakahu yayin da aka sauka mishi da farlancin azumin ramadana a shekara ta biyu kenan bayan hijira sai ya daina yin azumin ashura fa hadha la yumkinu takhallus minhu illa bi anna siyamahu kana fardan qabla ramadana wannan matsalar ba za a iya kuɓuta daga ita ba sai in an ce lalle azumin da yake yi na ashura kafin ramadan to yana yin shi ne a matsayin azumin farilla wa hina idhin ya al-matruku wujuba sawmihi la istihbabi a wajen sai ya zama cewa abinda aka bari shine an bar yin shi a matsayin wajibi ya kuma mustahabi domin idan ka ce an bar yin shi ga baki daya kuma ya tabbata aikace bayan ramadana din an ci gaba da yi wa ya ta'ayyanu hadha wala budda yace dole haka za a faɗi. a ce eh ya daina yin shi a matsayin azumin wajibi ne ya dawo yana yin shi a matsayin azumin mustahabbi li'annahu alaihi salamu qala qabla wafatihi bi'amin wa qad qila la domin kuwa kafin shekara guda da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wata magana a lokacin da aka ce da shi innal yahuda yasumunahu ay yahudu suna azumin ashura sai ya ce la in ishtu ila qabilin la asumanna tasi'a to idan Allah ya kai ni baɗi zan yi azumin hadda tara ga wata ai ma'ahu ma'ana zan azumci tara tare da goma wa qala kuma yace khaliful yahuda wasumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu ku saba wa yahudawa ku dinga azumin rana daya kafin ashura da rana daya ko rana daya bayan ashura wannan ƙari na rana daya bayan ashura ƙari ne wanda yake shazi malamai ba su yarda da ainihin ingancinsa ba malamai sun raunata shi al-Imam Bayhaqi ya fitar da riwaya da ta zo wannan ƙari da isnadi wanda yake ba za a karɓi wannan ziyarar daga irinsa ba ai ma'ahu wala riba anna hadha kana fi akhir al-amri babu kokonto akan cewa wannan umarnin da annabi alayhi salatu wassalam ya bayar na cewa ai azumin rana ɗaya kafin ashura to shine al'amari na karke wa amma fi awwal al-amri amma a farkon al'amari bayan dawo shi madina fa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitabi mun karanta cewa a farkon al'amari ya kasance yana so ya dinga dacewa da su ahlil kitabi fi ma lam yu'mar fihi bi shay'in a cikin abubuwan da ba shi da wata shari'a da aka umurce shi sai yana kokarin ya dinga yin abu irin nasu da nufin a samu ulfa tsakanin musulmai da su kasancewa su suma suna da addinin sama da suke iddiayin sanabi fa ulima anna istihbabahu lam yutrak kaga sai mu tabbatar anan inji malam cewa mustahabbancin azumin ba a daina aiki da shi ba ma'ana abinda aka ce ya bar yi shine ya bar yin shi a matsayin wajibi tunda yanzu an wajabta mishi azumi wanda yake rukuni a cikin shari'a shine ramadan wa yalzamu min man qala inna sawmahu lam yakun wajiban ahadul amrayn wanda yace azumin da yake yi din na ashura ɗin ba wajibi ba ne to yana da lazimi ɗayan biyu in ma an ya ƙula bitar kistihbabi ko dai ya ce an daina lissafa shi a matsayin mustahabbi falam yabqa mustahabban bai ci gaba da kasancewa a matsayin mustahabbi ba aw ya ƙula ko kuma ya ce haza qalahu huwa abdullahi ibn mas'udin radiyallahu anhu bi ra'ayi cewa wannan magana da Abdullahi dan Mas'ud ya ce manzon Allah ya daina yin azumin Ashura bayan an faranta Ramadana to ya faɗa ne a matsayin ra'ayinsa wa khafiya alaihi istihbabu sawmihi kuma magana akan cewa azumin mustahabi ne ta buya wannan ilimi Abdullahi dan Mas'ud bai san shi ba wa hadha ba'idun wannan ihtimalin mai nisa ne kwarai a ce bai san mustahabbancin ba bai san karatun da ke kai ba fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama haffahum ala siyamihi dan manzon Allah ya dinga kwadaitarwa akan azumin Ashura wa akhbara anna sawmahu yukaffiru al-sanal madiya kuma ya bada labarin cewa yin azumin Ashura yana sa a kankarewa mutum a zanubin shekarar da ta shuɗe kamar yadda Imam Muslim ya ruwaito daga sahabi Abu Qatada wastamarra sahabatu ala siyamihi ila hini wafatihi kuma sahabbai sun ci gaba da azumtar wannan rana ta Ashura har zuwa kusa da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walam yurwa anhu harfun wahidun bin nahyi anhu wa karahatu sawmihi ba a nemo ba a ruwaito wani abu kwaya daya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan hani game da azumin ko karhancin azumin Ashura ba fa'ulima anna allazi turika wujubuhu lastihbabuhu dan haka sai mu tabbatar da cewa da aka soke shine wajabcinsa ba mustahabbacinsa ba fa in qila idan wani ya sake cewa hadithu muawiyata almuttafaqu ala sihhatihi sarihun fi adami fardiyati to ai hadisin muawiya da muka ji wanda bukhari da muslim suka fitar shi kuma hadisin ya fito karara ya bayyana cewa da dai azumin ashura bai taba zama farilla ba tunda aka fara shi a matsayin mustabi aka fara shi fal jawab anan sai a ce anna hadithu muawiya sarihun fi fi istimrari wujubi wa annahu al'ana ghairu wajibin ai hadisin muawiya ya zo ne dan ya bayyana ci gaba da kasancewar shi wato kore ci gaba da kasancewar azumin a matsayin wajibi wa annahu al'ana ghairu wajibin kuma cewa yanzu ghairu wajibin ba wajibi bane wala yanfi wujuban muqaddaman mansukhan baya kore wajabci na da can wanda aka soke fa innahu la yamtani an yuqala lima kana wajiban wa nusikha wujubuhu inna allaha lam alaina domin ba zai abu ne da za iya korewa yiwuwar abinda da yake wajibi sai kuma aka zo aka soke wajabcin yanzu bayan an soke wajabcin dan wani ya ce ai kaza ba wajibi bane to yana magana akan yanzu ne hukuncin shi a yanzu bai shafi hukuncin shi a can baya ba da haka hadisin muawiya yana magana ne a hukuncin hadisin a lokacin da ake maganar wannan matsala ta cewa ba wajibi bane ina fata muna ganewa jama'a wa jawabun thani za a iya bada wata amsa kuma a ce anna ghayatuhu an yakuna nafyu 'aman fi az-zaman madi wal hadir a ce korewar korewa ce gama gari a da can da kuma a lokacin da ake wannan magana fa yukhassu bi adillatil wujubi fil madi sai a keɓance wannan korewa da cewa akwai dalilan da suka zo suka nuna ai wajibi ne idan aka ɗauki cewa hadisin mu'awiyah da ya ce Allah bai rubuta muku azumin ashura ba in yana nufin wato kora wajabci a dukkan lokuta sai a ce eh haka ne hadisin amine amma akwai wasu hadisai da suka keɓance cewa an samu lokacin da yake wajibi sai a khassasa wannan umumin da wasu hadisai وترك النفي في استمرار الوجوب وجواب ثالث وهو أنه صلى الله عليه وسلم إنما نفى أن يكون فرضه ووجوبه مستفادا من جهة القرآن رأي بعد وتأمسى كما قد يوانا حديثنا معاوية أتي النبي صلى الله عليه وسلم يا كوري kasantuwar azumin ashura ya zama farilla a wani lokaci ya zama wajibi ya kore wannan ne da cewa ko da zai zama wajibi to wajabcin ba daga alkur'ani aka ɗauko shi ba baya daga cikin abinda Allah yake nufi da kutiba alaikumus siyam wannan as din ramadana ake nufi kar a saka wani azumi a ciki ko da akwai wani azumi na wajabci to ba shine wanda aya take faɗa ba kuma kaga aya akwai su din akwai azumin kaffara na rantsuwa na zihari azumin ainihin kaffaran kisan kai duk waɗannan azumomi ne wajibai amma ayar bata magana akan su aya tana magana akan ramadana ne exclusively ramadana ko take magana to don haka koda cewa da yayi wato Allah bai rubuta muku azumin ashura ba yana nufin da mantukin alkur'ani ba a rubuta muku shi a matsayin wajibi ba amma ta yi wani dalili daban ya kawo shi mai da shi wajibi kamar hadisi din kenan yake yace wa yadullu ala hadha qawluhu inna allaha lam yaktubu alaina fadin da ya cewa Allah bai wajabta mana shi ba shike gwada haka wa hadha la a alwujuba da ghairi zalika wannan baya kore rayuwar a samu wajibcin shi da wani dalilin daban fa innal wajiba ka katabahu Allahu ala ibadihi domin abin da yake wajibi na azumi da Allah ya rubuta wa bayinsa huwa ma akhbarahum bi annahu katabahu alaihim shine abin da Allah ya bada labari cewa ya wajabta shi gare su fa qawlihi ta'ala kama fadin Allah da yace kutiba alaikumus siyam fa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna sawma yawm ashura lam yakun dakhilan fi hadha al-maktub alladhi katabahu Allah alaina daf'an litawahhami man yat litawahhumi man yatawahhamu annahu dakhilun fi ma katabahu Allah alaina sai manzo Allah ya bada labarin cewa azumin Ashura baya shiga cikin wannan wajabcin da Allah ya ambata a wannan aya ta Bakara ya faɗa haka ne shi alaihi salatu wassalam dan kore wani rudani da ka iya shiga kwakwalwar wani har ya zaci cewa kutiba alaikum siyamu da aka ce to hadda azumin ashura fala tanaquda baina hadha babu tufka da warwara tsakanin wannan zance dake cikin aya wa bainal amri sabiqi da kuma tsakanin wancan umarnin da aka yi a baya bi siyamihi cewa azumci ramadana a azumci ashura allazi sara mansukhan wanda wannan umarnin na azumci ashura na wajabci ya wayi gari an soke shi bi hadha siyam al-maktub an soke shi da wannan azumi na farilla na ainihin ramadana yuwaddihu hadha anna muawiyata inma sami'a hadha sami'a hadha sami'a hadha minhu ba'da fathi makkah daga cikin abin da ke tabbatar da wannan shine muawiya ya ji wannan karatun ne a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan fatuhu makka wato bayan an farlanta azumi da wajen shekara shida wastiqraru fardi ramadana bayan tabbatuwar farlancin azumin ramadana wa naskhi wujubi ashura bihi da tabbatuwar cewa an soke azumin ashura a matsayin shi na farilla an soke shi ta hanyar ramadana wallazina shahidu amrahu bisiyamihi waɗanda suka shaida umarnin da manzon Allah ya bayar a can baya na azumtan rana ashura wan nidaa bidhalika yasa ayi shela mutane su azumin ashura wa bil imsaki liman akala wanda suka shaida sanda manzo Allah ya ce har mutumin da ya ci abinci ya ci gaba da azumi kai ya ci gaba da cin abinci shahidu zalika qabla fard ramadana inda maqdamihi almadina su sun halarci wannan waƙi'ar ne sa'ad da manzon Allah alaihi salatu wassalam ya zo kasar Madina zuwan shi lokacin hijira kafin a farlanta azumin ramadana wa fard ramadana kana fi sanati thaniya min alhijra kaga farlanta azumin ramadana ya faru ne a shekara ta biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fatuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa qad sama tis'a ramadanati manzon Allah ya rasu ne a lokacin da ya riga ya yi azumi na ramadana a shekaru guda tara faman shahidal amra bi siyamihi wanda ya shaida sanda manzon Allah ya bada umarnin ayi azumin ashura shahidahu qabla nuzuli da ramadana to ya ga wannan waƙi'ar ne kafin a farlanta ramadana wa man shahida al-ikhbara an adami fardi wanda kuma yace shi ya shaida sanda aka bada labari aka ce ba farilla bane shahidahu fi akhiril amri ba'da fardi ramadana wannan abu ne da ya faru a ƙarshen al'amari bayan farlanta ramadana wa in lam yuslak hadha al-maslaku in ba ai wannan fassarar ba tanaqadat ahadithul babi wa tarabat to hadisan da ke cikin wannan qadiya za su karo da juna za a samu rikici a tsakaninsu dole a yi wannan fasara cewa hadisan da suka ce azumin ashura farilla ne to waɗannan mu ɗauka lalle sun faru ne kafin faranta ramadana hadisan da suka ce an soke azumin ashura a daina yin shi suna nufin a daina yin shi ne a matsayin wajibi a ci gaba da yin shi a matsayin mustahabi don a aikace sun ci gaba da yi din bayan ramadana ayoyin da suka bi kuma suna magana da sauran nasoshin da suke na farlancin ramadana cewa shi kaɗai ne farilla suna magana ne su kuma da ainihin mutane bayan farlanta ramadana bayan soke wancan idan aka yi wannan fassara ya ce to sai hadisan su haɗu sai su goyi bayan juna sai su fassara juna in ba a yi ta ba shi ne za ka ga kama hadisan sa da rikici kamar yadda muka ji sanda yake kwararo su a baya wallahu ta'ala alam sai malai ya ci gaba da cewa fa in kila fa kaifa yakunu fardan wa lam yahsul tabyitun niyyati min al-layli to ya za a ce azumin ashura ya taba kasancewa farilla bayan kuma ba a samu kwana da niyya game da shi ba don ga wasu sun wayi gari har sun ci abincin karin kumallo aka ce kuma su ci gaba da yin azumi wanda haka ai baya yiwuwa game da ramadana wajibi ne ka kwana da niyya wa kad kala bayan manzon Allah yana cewa la siyama liman lam yubayyit siyama min al-layl wanda duk bai kwana da niyya azumi ba to babu azumi tare da shi wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi da Imam Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Darimi da sauran malamai isnadin sa ingantacce ne malamai sun inganta shi sai dai akwai rigingimun da zamu ji zai kwararo mana su game da shin me yafi inganci hadisi ne marfu'i ko ko maganganu ne na sahabbai Aisha da Hafsa waɗanda su ne suka rawaito wannan karatu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai malam yace fal jawabu anna hadha al haditha mukhtalafun amsar da za a ba wanda ya kawo wannan magana sai a ce masa to wannan hadisi akwai rikici da sabani akan shi hal huwa min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam aw min qawli hafsata wa aishati shin wannan maganan manzon Allah ce ko ko aw min qawli hafsata wa aisha ko ko zancen hafsatu ne da aisha uwayen mu'minai radiyallahu anhuma fa amma hadithu hafsa fa awqafahu alaiha ma'mar wa az-zuhri wa sufyan ibn uyayna wa بن يزيد الإيلي عن الزهري an zuhri wa حديث رواية yace hadisin riwaya hafsa an samu malamai siqat waɗanda suka ruwaito shi duka sun ruwaito shi a matsayin mawqufi ne daga cikin su akwai ma'amar ibn rashid kenan da kuma zuhri da sufyan ibn uyayna da yunus ibn yazid al-ili dukkan su daga zuhri din wa ba'dhum wasu kuma suka dauka kashi suka ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa aktharu ahli alhadith yaquluna almawqufu asah mafi yawan malaman hadisi suna cewa mawqufin shi yafi inganci wato fatawar Hafsa ce ba maganar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama qala at-tirmidhi al-imam abu isa at-tirmidhi yace wa qad rawahu nafi'un an ibn umara qawluhu nafi'u ya ruwaito wannan magana daga sahabi Abdullahi dan Umar a matsayin magana Abdullahi dan Umar ne wa huwa asah shine yafi inganci wannan mawqufi wa minhum man yusahihu raf'ahu li thiqati rafi'ihi wa adalatihi akwai wanda suke kuma inganta ɗaukaka shi saboda waɗanda suka kawo shi ingantacce su ma amintattu ne mutanen kirki ne sai a ce to ziyartu thika makabula ce tunda bata yi wani mukhalafa ba wannan maganar tirmidhi ce wa hadisu aisha aidan ruwayan marfu'an wa mawqufan malam ce ɗayan riwayar ta Aisha ita ma ta zo marfu'iya daga manzon Allah sallallahu alaihi sallama da kuma mawqufiya magana ita Aisha wa ikhtulifa fi tashihi raf'ihi an yi sabani game da inganta cewa daga manzon Allah ne sallallahu alaihi sallama fa in lam yathbut raf'uhu fala kalam yace idan ɗaukaka shi zuwa ga manzon Allah alaihi salatu wasallam bai tabbata ba to ba wani zance da za a faɗa anan wa in sabata raf'uhu idan ko ya tabbata cewa daga manzon Allah din ne sallallahu alaihi wasallama fa ma'lumun anna hadha inma qalahu ba'da fard ramadana to abinda aka sani shine wannan magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗe ta ne bayan faranta ramadana kamar yadda faranta ramadana ya soke azumin ashura a matsayin wajibi to haka kuma wannan magana ta soke yiwuwar wayar gari da azumi Fa amin da cin abinci sannan mutum ya fara azumi bayan gari ya waye game yin azumin farilla wa zalika mutaakhirun anil amri bi siyami yawm ashura kaga wannan umarnin na cewa wajibi ka kwana da niyya ya zo ne a jinkirce bayan umarni da yin azumin ashura wa zalika tajdidu hukmi wajibin wa huwa tabitu wannan ya zo ne dan sabunta wani sabon hukunci na wajibi shine kwana da niyya walaysa nasikhan li hukmin sabitin bi khitabin ba wai yana soke wani hukunci ne da ya gabace shi ba wancan na ashura fa ijza'u siyamu yawmi siyami yawmi ashura bi niyyatin minan nahari kasancewar azumin ashura an karbe shi yayi idan kai niyya da rana tsaka kana qabla fardi ramadana tabbas wannan ya faru ne kafin faranta ramadana wa qabla fardil tabyit min al-layl ya faru ne kuma kafin a farlanta kwana da niyyar azumi thumma nusikha wujubu sawmihi bi ramadana sannan daga baya aka soke wajabcin azumin ashura aka kawo ramadana a madadin shi wata jaddada wujubu tabiyyid aka kuma sabunta cewa daga yanzu kuma wajibi ne a kwana da niyya fa hadhihi tariqatun yace kaji wata hanya daya ta hada waɗannan hadisan wa tariqatun saniya hanya ta biyu hiya tariqatu ashabi abi hanifa shine mazhabin malaman ainihin tafarkin abu hanifa hanafiya anna wujuba siyami yawmi ashura tadammana amrayni suka ce wajabcin azumin ashura yana dauke da abubuwa guda biyu wujuba sawmi dhalika al wajabcin yin azumin wa ijza'i sawmihi bi niyyati minan nahari da kuma cewa shi azumin ashura ya wajaba ya halasta a yi shi koda da rana ka ɗauki niyya ma'ana koda gari ya waye baka san yau ne ashura ba ko ka rafkana ko wani dalili yasa ka ci abinci to ana so lalle lalle ka mai da shi azumi ka ci gaba da yi thumma nusika ta'ayyunul wajibi bi wajibin akhar sannan suka ce daga baya aka share shi da matsayin shi na wajibi aka kawo wani wajibi a madadinsa shine ramadana fa baqiya hukmul ijza'i bi niyyatin minan nahari ghairu mansukh hukuncin a ce ka dauki azumi da rana ka karisa kuma yayi hanafiya suka ce har yanzu wannan hukuncin yana nan idan ka samu kanka a cikin kunci baka da labarin ganin wata sai da rana haji hanya ta biyu wa tariqatun salisa ga kuma hanya ta uku da za a hada hadisan wahiya annal wajiba tabi'un lil ilmi ai shi aiki na wajabci yana bin sai in ka san lokacin shi yayi ka san san da zaka yi shi wa wujubi ashura innama ulima minan nahari wajabcin yin azumin ashuran da rana tsaka manzon Allah ya yi ilani cewa jama'a daga yanzu ashura ya zama wajibi wanda ma baya yi yayi da wasu sun tashi da niyyayi a matsayin mustahabi da rana tsaka aka sanar su cewa yanzu wajibi ne to daga nan hukuncin ya canza kuma shi manzo Allah daga nan ya bada dama cewa kowa ya mai da ranar shi ta zama ta azumi wa hina idin falam yakun at-tabyitu mumkina kaga ba zai yi ka kwana da niyya ba dan kafin dare baka da masaniya akan wajabcin shi niyyatu wajabat waqta tajaddudil wujubi wannan niyyar ta wajaba a lokacin da aka sabunta wajabcin ne wala ilmu bihi lokacin da kuma ka samu labari da ranar tsaka dinnan kamar yadda a yanzu idan sanda ka samu labarin ramadana ya zama da rana tsaka ne to daga lokacin ya hau kanka ko daga lokacin da zai yi gare ka sanda ka shiga musulunci misali wanda ya musulunta cikin ramadana daga lokacin da ya musulunta azumin ya hau kanshi wa illa in ba a faɗi wannan ba to za a ce kenan kana taklifan ma la yutaqu wa huwa mumtana an daura mutane shari'ar da ba za su iya ba kuma a cikin addinin Allah wannan ba zai yiwu ba at-taklif yana zuwa ne fi hududit taqa yana zuwa ne a cikin ainihin wato ƙwariyar abin da zai yiwu a hankalce a aikace duk abin da aka fallanta wa mutane abu ne wanda zai yiwu jikinsu da tunaninsu da hankalinsu da ainihin mindset su ya iya ɗaukan wannan abu amma ba zai a farlanta maka azumi yanzu da ranar na a ce kuma wajibi ne ya zama kayan shi tun jiya ba ba zai yiwu ba domin wancan ya riga yayi fauti ya wuce bayan da ra'ayi ƙalu masu wannan ra'ayin suka ce wa ala hadha idza qamat eh, albayyina birru'ya fi asna'in nahari karkashin haka idan aka samu eh, sheda akan cewa an ga wata da rana tsaka ajza'a sawmuhu bi niyyatin muqarina lil ilmi wal wujubi azumin da mutun yayi a wannan rana yayi daidai idan ya zama yayi niyya tare da daga zarar sa'ad da ya samu labarin wajabcin daidai lokacin sai ya gwama samun labarin da niyyarsa to azumin shi yayi wa asluhu sawm yawm ashura asalin wannan karatun shine abin da ya faru da ashura ma'ana muna zaune ne a gari kawai ko a ƙauye kamar a irin zamun nan da yanzu haka na da matukar wahala yayi a lokacin da babu hanyoyin sadarwa na yanzu katta kwana din nan sai zama an ga wata a wani waje amma wani wuri ba su samu labari ba watakila wani ƙauye ne ma bai fi kilomita goma sha biyar ba a zamun nan da ba za ka iya samun labari ba ba dole ba ne ka samu sai ya zama da rana ne kuka samu labarin an ga wata to daga sanda kuka samu labari shikenan sai kowa ya janye jikin shi daga abinci yayi niyyar azumi ya ci gaba da yin azumi har zuwa faduwar rana ya kai wannan azumin ɗaya kenan yayi shi ma kamar da kowa ya daya saboda iya abin da ya samu labari kenan aqaqatu manatu taklif dakar iya wanda zai yi ita ce farfajiyar taklifi yace wa hadhihi tariqatu shaykhina wannan tafarkin na uku din nan wajen hada hadisan nan shine tafarkin da malamin mu ji ibn qayyim wa kenan ibn timiya ko shine tafarkin da yabi ibn timiya ya tattauna wannan mas'ala a cikin majmu'ul fatawa a cikin babuka ko kuma masail da suke da alaka da azmi ya tattauna ta dalla dalla wahiya cewa kamata kamata raha wannan hanya kamar da kake gani as-sahhu turuq ita ce hanya mafi inganci wajen hada hadisan wa aqrabuha ila muwafaqati usuli shar'i kuma tafi sauran tafarkin duka tafi su kusa da dacewa da tsarin shari'a wa qawaidihi da kuma dokokin shari'a na at-taysir da na ka'idan at taqatu manatu taklif da ka'idan cewa dama shi azumi ana son sauki a cikin sa da makamantansu wa alaiha tadullu al-ahadith kuma waɗannan hadisan in ka hada su gaba daya abinda suke nunawa kenan wa yajtami'u shamluha allazi yuzannu tafarruquhu idan ka dauki wannan tafarkin shine zaka hada hadisan wanda ana ganin da kamar suna da sabani da juna wa yatakhallasu min da'awat naskhi bighairi darura sai kuma ya zama an janye jiki an tsira daga kokarin cewa wani ya soke wani a cikin hadisan alhalin babu larura sai an yi haka wa ghairu hadhihi at-tariqati in dai ba wannan tafarkin na uku ka dauka ba da fihi min mukhalafati qa'idatin min qawaid shar'i idan kai amfani da ita sai ka saba wata ka'ida daga cikin ka'idojin shari'a aw mukhalafati ba'd al-athari ko kuma ka saba wasu hadisai wa idza kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur ahla quba'in bi'adati as-salati allati sallawha ba'daha amin sallaw ba'daha ila al-qiblati mansukha in lam yablughuhum wujubu tahawul fa kadhalika man lam yablughu wujubu fardil sawmi yace tunda kaga annabi alayhi salatu wassalam bai umarci mutanen masallacin quba da su sake maimaita sallar da suka sallaci wani yanki nata zuwa ga alqiblar da an riga ya an soke ta ba tunda labari bai iske su ba sai daidai lokacin da suka juya din to haka nan kuma dangane da azumi ba za a wajabta ma wanda bai ji labari ya biya bashin iya waɗannan awanni da bai ji labari game da su ba wato yana ishara yana kiyasi ne da kissar ainihin wato ayoyin cikin bakara da Allah ya canza wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ainihin wato alqibla ayoyin sun sauka da dare cewa fa walli shataraka shataral wajhaka shataral masjidil haram wa aina ma kuntum fawallu wujuhakum shatara to lokacin da haka ya faru shi annabi da sahabban da suke masallacinsa sun juya sun kalli ainihin ka'aba suna sallah sai kuma wasu musulmi a can kuba su kuma suna ci gaba da kallon baitul maqdis sai da wani daga cikin sahabban da suka yi sallah da manzo Allah sallallahu alaihi ya zo ya tare da su suna sallah sai ya ce musu ku ba ku ji labarin an canza alƙibla bane yanzu ai Ka'aba ake kallo sai gaba ɗayan suka juya an ce suna cikin ruku'u ne ma suka juya suka kalli Ka'aba kuma suka ƙarasa sallah kaga sun yi rabin sallar zuwa ga wata alƙibla mansukhiya amma ba a roto an ce sai sun sake wannan sallar ba to haka ma wanda ya ci abinci da safe har zuwa 11 na rana sannan sai ya samu labarin ai an ga wata yau ɗaya ga watan Ramadana ne sai ya ainihin wato juya cin abincin shi zuwa azumi daga wannan lokacin to abin da ya wajaba akan shi shine yayi daga nan zuwa faduwar rana babu wani abu akan shi insha Allah na'am Hmm. idan mutum ya je wani gari zai yi sallah bai san alƙibla ba abu na farko da zai fara yi shine zai fara wato yin ijtihadi ya kokarin ganowa idan ijtihadin shi ya tabbata akan nan ne kawai alƙibla wuri kaza sai ya sallah daga baya sai ta bayyana ba nan bane sallah ta yi ba sai ya rama ba idan ya zo yin next sallah ma bai san alƙibla ba malamai suka ce ba zai yi sallah zuwa ga waccan alƙiblar da ya ijtihadi ba sai ya sake sabon ijtihadi sai ya sake sabon tunani ya leƙa ya kalla ya duba idan ya sake natsuwa inda ya kalla nan ne alƙibla sai ya sake yi in bai natsu ba kaga shi da kanshi yanzu ya canza alƙibla ba zai ce to waccan ta ɗazun barin sake yin ta zuwa nan ba ba zai ce haka ba a yanzu kuma akwai sauƙin waɗannan abubuwa akwai akwai na'urori masu taimakawa compass da makamantansu wanda za su taimaka wajen gane alƙibla duk da haka idan ya tsaya da fault sai bayyana maka inda ba ba daidai ba ko kuma ya bayyana maka inda shi yake ganin daidai kai kuma a ishtihadin ka kana ganin ba daidai bane zaka aiki da ishtihadin ka ne duk wannan magana akwai sa cikin fiqh musulunci wallahu ta'ala ala mala ya ci gaba da cewa na'am aw aw lam yatamakkan min al-ilmi bi sababi wujubihi ko kuma wanda ba shi da bai samu halin jin labarin cewa ainihin wato ramadana ya ya, ya wajaba ba a lokacin lam yu'mar umar bil qada ba za a umarce shi da ramawa ba wala yuqalu ba za a ce innahu taraka tabyital wajiba ba za a ce ya bar wato wajabcin kwana da niyya ba idh wujubu tabyit tabi'un lil ilmi dan wajabcin kwana da niyya din sai in kana da ilimin gobara na azumi ce bi wujubil mubayyit wa hadha fi ghayati zuhuri kaga wannan magana ce a fili karara wala raiba anna hadhihi at-tariqata asahhu min tariqati man yaqulu malam ibnu ibnu al-qayyim yake cewa babu ko kwanto akan cewa wannan hanya ta fi inganci fiye da hanyar waɗanda suke cewa kana ashura a kana ashura fardan da can ashura farilla ce wa kana yujzi usiyamuhu bi niyyati minan nahari kuma da in an dauki sa da rana tsaka to daidai ne babu matsala thumma nusikal hukumu bi wujubihi suka ce daga tan kuma baya sai aka zo aka soke hukuncin wajabcinsa fa nusikhat muta'alliqatuhu aka soke duk wani abu da ke da alaka da shi wa min muta'alliqatihi ijza'u siyamihi bi niyyati min an-nahari daga cikin abubuwan da suke da alaka da Ashura shine wadatarwar da daukan niyyar shi da rana take yi li'anna muta'alliqatihi tabi'atun lahu suka ce saboda abubuwan da ke da alaka da shi to suna biye da shi ne wa idza zala al-matbu'u idan wanda ake bi ya zama ya zame babu shi zalat tawabi'uhu wa ta'alluqatuhu duk abin da suke goyon bayan shi suke makalar shi su ma sun zame fa inna ijza as-sawm al-wajibi bi niyyati min an-nahari lam yakun min muqtadayati khususi khususi hadha al-yawm domin wato kasancewar daukan niyya da rana ya wadatar bai zama daga cikin ainihin abubuwan da suke khususiya ne na wannan ranar ba in ji malam bal min muqta'alliqati as-sawm al-wajibi awwane da suke da alaka da duk azumin wajibi abin da yake cewa mutanen da suka ce su ba su yadda a ɗauki niyyar azumin ramadana da rana tsaka ba ko da lokacin da ka ji labarin shi kenan suka ce saboda wannan abu ne da ke da alaka da azumin ashura azumin ashura na matsayin wajibi da gaskiya abin da suke da alaka da shi shine in ba ka samu halin ɗauka da dare ba sai da gari yawa ya ji labari za ka iya ɗauka to tunda aka kawar da shi daga wajabci da abin da ke da alaka da shi shi ma ya kauce automatically kamar yadda misali in aka nada wani minista zai zo da PA dinsa da direbansa da wane da wane kaga wannan sune ciki ko ran da ya soka a minista su ma san su soka next minista ba zai aiki da su ba to haka duk waɗannan abubuwan da ke da alaka da azumin Ashura da aka kawar da shi a matsayin wajibi su ma an kawar da su sai suka ce to kenan yanzu azumin wajibi dole ne a kwana da niyyarsa in ba a kwana da niyyarsa ba bai ba ya ce ba haka bane yadda abun yake shine wannan wajabcin a ɗauki azumin da zaran an ji labari kamar wajabcin kwana da niyya in ana da ilimin shi kafin gari ya waye dukansu abubuwan da suke da alaƙa da azumin wajibi kowane iri wato azumin wajibi ka kwana da niyyarsa idan baka samu hali ba daga sanda kaji wajibi ne ka ɗauke shi a sanda kaji ta'akidi ne akan wajabcinsa wajabcin shi yafi karfin a ce ka ji labarin shi a makare amma kuma ka bari sai gobe yafi karfin haka wasomul wajibu lam yazal azumin wajibi ba a gushe ba akwai shi wa inna ma zala ta'ayinu sai dai an canza wajabcin daga ashura aka kuma ramadana fanukila min mahallin ila mahallin sai aka dauke wannan ka'ida ta ainihin wato wajabcin ci gaba da yin shi da ran ka samu labari aka cire ta daga wancan mahallin inda aka gusar da wajabci zuwa sabon mahalli inda aka aje wajabci wal ijza'u من النهار وعدمه من توابع wa الصوم لا تعينه wannan wadatarwa da za a ce ɗaukan niyya da rana ko rashin ɗaukan niyya da rana tana bin sawun azumin wajibi ne ba tana bin sawun wani azumi na musamman bane wa asahhu min tariqati man yaqulu kuma waccan hanya ta ibnu taymiya ta ibnu bayan tafi wannan hanya inganci kuma tafi hanyar masu cewa inna sauma ma ashura lam yakun wajiban qattu wanda suke cewa da dai ba a taɓa farlanta azumin ashura ba ya qad sabata al-amru bi saboda ya tabbata aikace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a yi shi wa ta'kidul amri bin nida'il am sannan ya karfafa umarnin da cewa a je gari ai ta shela anguwa anguwa lungu lungu a ce kowa yi wa ziyaratu ta'kidihi bil amri liman kana akala bil insaq da kuma ƙarin ƙarfin umarni da cewa wanda ma ya ci abinci yayi imsaki ya daina cin abinci wa kullu hadha zahirun duk wannan abu ne da yake a bayyane qawiyyun fil wujubi kuma hujjoji ne masu ƙarfi wajen nuna wajabci wa yaqulu ibn mas'ud sahabi abdullah dan mas'ud yana cewa innahu lamma furida ramadanu turika ashura yayin da aka farranta ramadan sai aka daina yin azumin ashura a matsayin farilla wa ma'lumun anna istihbabahu lam yutrak kuma mun sani cewa yin shi a matsayin mustahabbi shi kan ba a daina ba bil adillati lati taqaddamat wa ghayriha saboda dalilan da suka gabata da kuma wasu daban fa ya ta'ayyan an yakuna al matruku wujubuhu dan haka abinda zai zama dole shine a ce lalle abinda yake al matruku abinda aka bari shine wujubahu wajabcinsa fa hadhihi khamsu turqin lin nasi ka ji hanyoyi biyar ga malamai kala daban-daban wajen fassarar wannan rikicin da ya ɗauko a ƙasan wani rikici wannan rikicin da ya ɗauko akan cewa to ina hukuncin cewa sai an kwana da niyya ga shi ba a kwana da niyya ba rashin kwana da niyya na nufin kenan da ɗaya azumin ashura ba wajibi bane to a ƙarshen wannan ne ya kawo mana fassarori guda biyar daga inda ce fa hadi tariqatun yace tariqatun thaniya wa Salisa. da kuma wanda ya ce wala raiba kaga ta hudu kenan sai kuma wasahu min tariqatin man yaqul sune biyar din yace fa hadhihi khamsu turuqin linnas wannan tafarki guda biyar kenan ga malamai fi zalika game da fassara wannan wallahu a'lam Allah ya fi sanin daidai wa amma al rabi sai kuma rikici na hudu wa huwa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yace la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a idan Allah ya kai ni baɗi zan yi azumin tara wa annahu tufiya qabla al-amil muqbil kuma ya rasu kafin shekarar ta zagayo wa qaul ibn abbas da fadin abdullahi dan abbas inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yasumu tasi'a manzon Allah ya kasance yana yin azumin tara ga wata kaga shi ya ce zan yi tara ga wata ibn abbas kuma ya ce tara ga watan ake fa ibn abbas rawa hadha wa hadha shi ya ruwaito wancan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shine yace manzon Allah na yin azumin tara wasaha anhu hadha wa hadha kuma duka sun inganta wala tanafi bainahuma mala yace babu kokonto babu ainihin karo tsakankanin su id min al mumkin an yasuma tasi'a dan abu ne mai yiwuwa ya zama ayya mai yi azumin tara wa yukhbira annahu in baqiya ila al amil qabil samahu sannan ya sake bada labarin cewa idan bada tayi zai yi azumin again aw yakuna ibnu abbas akhbara an fi'lihi ko kuma ya zama ibnu abbas yana bada labarin aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama mustanidan ila ma azama alaihi da dogaro da cewa annabi yayi nufi ya nufaci haka wa wa'ada bihi yayi alƙawarin haka wannan nufin da alƙawarin sai ya dauke shi a matsayin manzon Allah ya aikata ne kawai kai tsaye wa sihul ikhbaru an zalika muqayyidan yana iya bada labarin irin wannan a ainihin a kayyadance ai kazalika kana yaf'alu law baqiya yace haka annabi zai ci gaba da yi inda ya rayu zuwa lokacin wa mutlaqan ko kuma ya bashi saki haka idza ulima idan an san cewa a aikace bai yi ba wa ala kulli wahidin min al-ihtimali fala tanafiya bayna al duk wanda ka dauka to babu ainihin abin nan ko abin nan tanafi babu kore juna a tsakankanin waɗannan labaran guda biyu ina so mu kalli can baya da yace wa innahu wa innahu tufiya qabla al ya rasu kafin shekarar ta zagayo a yakinin abin da ya faru ya rasu bayan shekarar ta zagayo amma watan bai zagayo ba to me yasa ya ambaci wannan saboda agun malaman da abin da suke nufi da shekara shine watanni 12 su zagayo ba wai sai in an shiga muharram ba ko mun gane ma'ana daga yanzu rabi'un al-akhir zuwa wani rabi'un al-akhir na shekara mai zuwa to shekara ne idan bai kai ba ko da an shiga muharram na shekara mai zuwa ba su ce mishi shekara saboda watannin suna zaman kansu ne watannin kalandar musulunci ba irin watannin kalandar boko bane musan wannan dangane da cewa jeren gesu dole januwari shine wata na farko a sanya muharram wata na farko wannan wani abu ne kawai da aka sanya dan a gane kawai lissafi amma babu inda ya tabbata cewa dolan dole shine watan farko mun karanta wannan ba ma'ana kowane wata zaman kanshi yake a inda yake amma ba wai wannan kamar da ce January watan farko February wata na biyu to dole ya zama Muharram wata na daya eh, abin nan abin nan wata na biyu ba kamar yadda ka san misali dai mako na iya zama mako daga kowane rana idan aka yi bakwai ma'ana daga yau zuwa rana ita mako ne ba dole sai daga juma'a zuwa juma'a ba haka da ka kace wani alƙawari ka ba da wata guda za a lissafa kwana talatin ne daga wannan ranar zuwa next kwana talatin ko to da haka kaji ya yayi ta'abiri da irin wannan haka yake shahararre a gun malaman da shi sa na daga cikin ƙauyanci ma wani ya ce wai zai yi bikin sabuwar shekarar musulunci babu wani abu mai suna haka a literature na musulunci babu shi babu wani lokaci da ake itibari a matsayin wai wannan ra'asu sana ne yanda ake yin eh, me ake ce mishi na boko akwai wani suna da ake fara mashi yeletud ne ko me akwai wani turanci da ake fara na manta turancin eh yilatite ra'asu sana ko ra'asu sana farkon shekara babu wannan farkon shekara musulunci wani abu da za a ce wai wannan shine farkon shekara san babu shi koyaushe a cikin shekara ake na umar shine da ya zo tsara wannan kalanda ta hijira sai ce to mu sanya dan sai da suka yi tattaunawa shi ramadana za a sa farko ko ko rabiul awwal ko zulhijja ko wane ne sai aka dai ittifaki akan a saka muharram ya zama shine farkon lissafi so shi zaka je ya ce bai kai shekara ba in ko ka duba keke da keke da mu muke fahimta abin ai ya kai shekara domin abin da ya faru wannan ya faru ne a ainihin wato watan muharram ko watan muharram na shekara ta ainihin goma din kaga yana yana cikin shekara amin yana cikin shekara ko bayan watanni biyu zuwa da kaɗan shine watan rabi'ul awwal ya rasu domin ya tabbata manzo ya rasu ne a watan rabi'ul awwal to kaga a cikin shekara ake to su a gunsu shekara kawai shine watanni goma sha biyu kawai idan sun yi ba wai dole sai daga muharram zuwa abin nan ba zuwa zuwa zuwa zuwa zulhijja ba wallahu ta'ala alam a takeice dai mu gane jama'a bai cikin al'adar musulunci kwata-kwata yin observing ko mai ne da sunan hutu ko buga out ko aikawa da sakonni na taya murna ko fatan Allah ya kai mu shekara lafiya wannan duka baya cikin al'adar musulmai gaba daya ba ma ga watan kafircin ba har ga watan musulunci dan da gaskiya bane baka dariya shine wa mutane suna adawa da cewa ba za su yi ba saboda watan January su ba sa yi sai Muharram za ga mutane sun ta yada irin wannan magana wai su ba sa murnar wata sabuwar shekara sai in muharram ne to shi ma duk ɗaya ne da wancan nan mun gane kawai mutum ne ce shi baya shan giya burkutu sai star shi bai shan ta ƙauye kenan ko kuma ya ce bai shan star saboda ta turawa ce yana shan amma burkutu ta bakakin fata yan uwan shi wallahu ta'ala alam wa amma al-ishkalul khamis faqad taqaddama jawabuhu bima fihi kifaya yace matsala ta biyar ko da aka kawo an ba da amsa a kanta a baya cewa an farlanta shi ne cewa farlanta shi farkon musulunci ne a me yasa ba a yi umarni da ramawa ba shine iskalul khamis da ya kawo idan ka duba a baya wa amma iskalul saris wa huwa qaul ibn abbas udud wasbah yawm at sa'iman da aka tambaye shi yaya za ya azumin ashura yace idan muharram ya shiga ka kirga kwana tara a ranar na tara sai ka wayi gari da azumi faman ta'ammala majmu'a riwayat ibn abbas wanda ya tsaya ya kalli tattaruwar riwayoyin ibn abbas tabayyana lahu zawalul iskali zai ga wannan iskalin ya gushe wa sa'atu ilmi ibn abbas zai ga kuma fadin ilimin sahabi abdullahi dan abbas radiyallahu anhu wa an abihi fa innahu lam yaj'al ashura'a huwa al tasi ba wai cewa yake yi ashura ranar tara ga wata bane ba abin da yake nufi kenan bal qala lisaili ya ce wa mai tambayar ne sumil yawma tasi'a kai azumin rana ta tara waktafi waktafa bi ma'rifati sa'ili anna yawma ashura huwa al-yawmul ashir allazi ya'udduhu an-nasu kulluhum yau ashura ya takaitu akan cewa mai tambayar ai ya san cewa ranar ashura ita ce ranar goma ga wata fa arshada as-sa'ila ila siyami tasi ya yayi ma mai tambayar nuni ne da ishara akan cewa kai ya takaita a yin azumin goma ga wata kadai a'a yayi azumin tara sannan goma ma'ana ibnu abbas ya dauka wannan mutumin da ya tambaya ya san ana yin azumin goma ga wata kamar da kowa ya sani dan abu ne ma'aluman min ad-din darura a dukkan mujtami'atul islamiyya kowa a musulunci ya san wannan ana azumin goma ga wata da haka da ya tambaya sai ibnu abbas ya gina amsar akan wane din nan da yake tambaya to ai ya san ana yin goma ga wata amma ta yi bai san ana yi hada tara ba sai ya ce mishi to idan aka ce tara ga wata kai azumi ma'ana kai azumin tara ga wata kuma kai wancan da ka san ana yi na goma wa akhbara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu kabalika kuma ba da labarin cewa manzon Allah yana yin azumin shi ne haka fa imma an yakuna fi'lu zalika huwa al-aula kamar ka ce yana nuna cewa yin azumin tara da goma shine fi dacewa ba wai yana nuna a aikace annabi ya taɓa yin haka ba a annabi ya nuna a cikin maganarsa wannan shine abin da ya fi dacewa wa imma an yakuna hamlu fi'lihi ala al-amri bihi. ko kuma ya nuna cewa yana gwada cewa aikin da manzon Allah ya yi to umarni ne a kan yi wa azmihi alayhi fil mustaqbal da kuma nufin da yayi ya ɗau azama cewa zai yi badi sai bai samu halin yi ba wa yadullu ala zalika annahu huwa allazi rawa abin da ke gwada maka haka cewa abin da Ibn Abbas ke nufi kenan saboda har ila yau shi ruwaito hadisi cewa sumu yawman qablahu wa yawman ba'dahu kai azumin rana daya kafin ashura da rana daya bayan ashura mun fadi a baya cewa wannan bayan ashura din ƙari ne wanda yake bai tabbata ba shazi ne wa huwa allazi rawa kuma Ibn Abbas shi ya ƙara ruwaito amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi siyami yawmi ashura a yawmil ashir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mu da yin azumin Ashura shine ranar goma ga wata wa kullu hadhihi al-athari anhu waɗannan hadisan gaba ɗaya daga gare shi ne yusaddiqu ba'daha ba'dan suna gasgata junan su ne wa yu'ayyidu ba'daha ba'dan suna taimakon junan su ne fa maratibu sawmihi salasatun malam yace darajojin yin azumin Ashura iri uku ne akmaluha mafi cika an yasuma an yusama qablahu yawmun wa ba'dahu mun kai azumin tara da goma da sha ɗaya sai dai muna ƙara maimaita cewa wannan sha ɗaya bai tabbata ba wayali zalika mataki na biyu mai falala ta biyu an yi sama tasi a wal ashira kai azumin tara da goma shi da kai sai yake cewa wa alaihi akfarul hadis. wannan na biyun nan wanda a bisa jeren giyar da yi ne kenan mai falala ta biyu ko ya ce hadisai mafi yawa akan haka suke kaga shine mai falala ta ɗaya kenan wancan bai tabbata ba wayali zalika abin da ke biye da wannan ifradul ashiri wahdahu bisawmi yin azumin goma ga wata kadai kenan sai a ce azumin da yafi dacewa idan mutum zai yi yayi tara da goma banda sha daya idan ko har daya kawai zai yi sai yayi na tara ga wata amin na goma ga wata saboda shi ya hada aikace annabi ya yi shi kuma yayi umarni da a yi shi na tara din nan fa umarni ne kadai bai samu halin yi ba Da ka in har mutum zai guda ɗaya kawai to sai ya takaita akan na goma ga wata din wa amma ifradu tasi'i famin ah, faman na ah, naqasa famin ah, faman naqasa fahm al-athari famin naqsi fahm al-athari wa adami tatabbi' alfaziha wa turuqiha idan mutum ya ce ai azumin tara ga wata kadai to yana daga cikin tawaya a wajen fahimtar hadisai wa adami tatabbu'i alfaziha wa turuqiha da kuma baya bin lafuzza da isnadojin hadisai ya tabbatar da su wa huwa ba'idun min al-lughati wa shar' kuma yayi nisa a harshe da shari'a dan a harshen ashura ake cewa kai kuma ka ce yayi tasu nan. sannan shari'a ta zo da nasoshi ga su karara akan goma ga wata wallahu al lis-sawab Allah shi yake sa a dace da daidai wa qad salaka ba'du ahli al-ilmi maslakan akhar fa qala an samu wani malami ya shiga wani tafarki wajen hada hadisan nan sai ya ce qad zahara anna al-qasda mukhalafatu ahli al-kitab fi hadhihi al-ibadati ma al ya bayyana cewa manufar yin wannan ibada lalle lalle a saɓa wa ahli kitabi sannan a zo da ibada da suke din wa zalika yahsulu bi ahadi amrayni wannan zai yiwu da ɗaya daga cikin guda biyu imma bi naqli al-ashir ila at-tasi' ko dai ka cire azumin daga goma ga wata kamar da shi tara ga wata ka yi azumin amma ka saba wa ran da suke wannan ya ce a au bisiyamihima ma'an ko kuma ka yi tara da goma shi ma ka saba musu wa ƙauluhu da faɗin shi da yace idza kana la'amul muqbilu sunnat tasi'a idan shekara ta zagayo zami azumin tara ga wata yahtamilu al'amraini ana iya fassara shi da ɗayan biyu cewa ko dai yana nufin zami tara da goma ko kuma za mu dawo da namu tara don kai ya zama rana ɗaya muke yi da su ya ce wannan fassarar wani malami ne fatuhufiyar rasulullahi sallallahu alaihi sallama kabla an ya tabayyana namu muradu sai manzan Allah ya rasu kafin abin da yake nufi da wannan magana ta bayyana a aikace fakana lihtiyatu sai ya zama abin da zai fi zama wato taka tsantsan siyamal yawmaini ma'an a yi azumin ranakun guda biyu a tare wattariƙatun lati zakarnaha amma dai hanyar da muka ambata aswabu insha Allah ta inganci in Allah ya so in ji ibn al-qayyim babu shakka wannan shi ma fassara ce wacce take tana nuna dukka wajen fiqhun wanda yayi ta amma dai kamar da ya ambata yin azumin tara da goma ga watan shi yafi insha Allah ba yin azumin tara da goma da sha ɗaya ba tara da goma shi yafi in kuma za a yi ɗaya kaɗai to yin shi ranar goma ɗin insha Allah shi yafi fa kana lihtiyatu sai ce wa majmu'u hadith ibn Abbas alaiha tadullu domin hadisan ibn Abbas idan ka hada su gaba ɗaya abinda suke nuna kenan li'anna qawluhu fi hadisi Ahmada khaliful yahuda wa sumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu domin hadisin imamu Ahmad da yake cewa ku saba ma Yahudawa ku azumi ɗaya kafin Ashura ko ɗaya bayan ashura wannan dai shine shazin nan dai da ake ta ƙara faɗa wa qauluhu da faɗin sa fi hadisi tirmidhi a riwayar tirmidhi cewa umirna bi siyami ashura a yawmal ashir an ce mi azumin ashura ranar goma ga wata kaga wancan hadisin yace a hada da rana kafin shi sai da matara da goma kenan yubayyinu sihhatat tariqati lati salaknaha waɗannan hadisan suna bayyana ingancin hanyar da muka bi a bisa farlancin in aka yi iftiradin cewa wannan riwaya ingantacciya ne da sai hanyar da ya bi tafi inganci amma a bisa tabbacin rashin ingancin wannan ƙari na yawan Ka kaga hanyar wanda suka ce a yi azumin tara da goma ta fi tashi inganci kenan dan shi ma ya ce wa aktharul ahadithi mene yace alaiha ko wa alaihi aktharul ahadis akan wannan tafarkin mafi yawan hadisai suke yubayyinu sihhatu tariqati allati salaknaha wallahu a'lam to kun ji jama'a ya gama tattaunawa dogo tattaunawa da yayi akan matsalar da ya tumbuko dangane da ainihin wato iskalat da yace akwai matsaloli game da cewa azumin ashura sunna ne tun daga inda yake cewa tun daga can inda yake cewa wa qadis tashkala ba'dun nasi hadha wajen shafi na wajen shafi goma sha ɗaya yana ta magana guda saboda katin ya ishe shi na'am

Eh, zan yi rifarin yan uwa zuwa ga kasadin asabar da malam albani yayi azumin asabar na ɗaya kenan na ɗaya kenan na biyu kuma a nan a cikin katin iktida'ul eh, da muke da safe ba zan yi tana lambar kasadin ba mun yi maganganu masu tsayi a kan azumin asabar conclusion din shine azumin asabar da yana nan a matsayin bai halasta ba sai in farali ne amma yana iya halasta a ɗayan sura guda biyu shine farilla ramadana kenan ko ramuwarta ko rantsuwa ko wata kafara ko nazar duk waɗannan suna iya halasta shi ko kuma idan an yi shi tare da juma'a wannan shi ma ya tabbata amma wannan mala albani namu bai yadda da wannan amma ni na yadda da wannan ko ba gaskiya ba saboda yana iya hada hadisan shi ne cewa idan mutum ya yi azumin ranar juma'a gobe zai asabar to wannan ya faɗar da magana farlancin asabar cewa kar a yi ta sai farilla domin kamar yadda wani hadisi ya ce kada a yi ta sai farilla wani hadisi kuma ya ce kar a yi juma'a sai da asabar ko juma'a da alhamis akwai babban ɗalibi daga cikin makanta albani shine na sunan shi wani mutumin ƙasar kwai littafin yana nan a nan sama ya ba hadisan ya tattake cewa lalle lalle wannan ma wajihi ne karɓaɓe domin kamar yadda wancan yake da nasi qat'i na istisna'in da manzo Allah ya haka wannan ma yake da shi ɗayan su laysa aula min al dole a dauke su duka guda biyu kenan mutum zai yi azumin asabar idan yayi azumin juma'a kamar yadda zai yi azumin juma'a idan yayi azumin alhamis amma shi mala albani nasiruddin da mala albani muhammad awal Allah ya gafarta musu gaba ɗayan sun tafi ne akan cewa azumin juma'a da asabar mutulaki ne kamar yadda akwai alhamis da juma'a juma'a da asabar wancan kuma ya ce asabar faufau to da haka ya rage hadda asabar ya zama hamlul mutlaq alal muqayyad wannan za a yi haka ne idan da ba za a yi hada su ba mun karanta maganganun suna nan da yawa kuma shi ma zai zai wannan magana anan gaba kaɗan suna nan anan gaba kaɗan karatu kwaya ɗaya ko biyu abinda kullum muke faɗa jama'a mutane su gane wannan mas'ala ce ijtihadiyya babu wani rikici a kanta a cikin fiƙihu ne a cikin masail ne na fiƙihiyya ba ta iya zama dalilin wani fitina a cikin asalin addinin da Allah ya saukar ba ina da mutanen mu suke daukanta da mugun zafi tsakanin masu cewa eh da masu cewa a'a ba har ka daina gaisawa dan uwanka ka dinga gaba da shi ba haka bane ni ba na yin azumin asabar misali dan na ga wani yana yi na dauka wannan dan bid'a ne wannan kai ne dan bid'a kai da ka dauki wannan ko kuma ni ina ni da banyi in naga wani yana yi in ce wannan zafin ka addini ne duka ba haka bane akwai masail istihadiyya waɗanda tun tala tala akwai rigingimu akan su wannan daga cikin su mala albani da ka karanta a cikin tamamul minna da ya gama magana gaba daya yace wannan shine abin da ya bayyana gare ni idan gaskiya ne fa minallahi idan ba gaskiya bane yace ina fata Allah ya gafarta mini dan mas'ala ce istihadiyya kuma akwai malaman da suka goyi bayan kowace kuma akwai abin da suka kalla suka goyi baya akwai malaman ma da suka yi magana suka canza suka yi magana suka canza kamar imamu ahmad da haka idan mutum ya yi azumi ranar juma'a zai iya gwama shi da asabar kamar yadda nassi ne wannan idan mutum bai azumin juma'a ba ba zai azumin asabar ba ko mun falalashi wannan yana nan a matsayin annabi da kanshi ne ya hana yin azumin asabar kuma kaga ya fitar daga matsalar wanda suke cewa eh, ai sai in za a ware ne kawai a ba warewa kadai ba in dai ba na farilla bane in kuma ba ka azumci jiyan shi ba ita ce juma'a domin yanzu nan kana yin azumin asabar ne taba'al lil juma'a domin wannan nasin cewa yake la tasumu yawma sabti illa fi da alaikum wannan kuma yace la tasumu yawmal juma'a illa an tasumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu to al yawmul ladhi ba'dahu huwa sabt qat'an kenan in ka azumci juma'a gobe kai asabar to kana yin shi ne saboda kai juma'a kamar yadda in kai alhamis zaka iya yin juma'a saboda kayi alhamis to haka idan baka idan idan idan wayi gari kawai asabar ne ba za ka yi azumin asabar ba ko mun shi inda baka yi jiya ba wannan sune suwar din da azumin asabar yake halasta a ainihin mustahabi wallahu ta'ala ala mas'ala tana nan anan gaba shi da kanshi zaka ji yana daga cikin malaman da suka yi dabdala a kanta a nan da kuma a littafin shi na ainihin wato sharhin sunanin sunan na abun nan ma'alimin mai sunan shi abu dauda sharhin sunan na abu dauda wanda yi menene sunan shi tadibu sunan za ka ga a can ma ya yi magana sannan kafin shi nawawi ya yi magana ga sunan dai malamai da dama sannan kuma ga maganin mala albani nasiruddin a cikin tamamul minna da a cikin silsilar sahiha da makamantansu waɗanda kawai za ka nemi ka yi ma hujumi in ma hujumi ne na raddi su ne wanda suke cewa hadisin bai tabbata ba hadisi kam ya tabbata kamar hasken rana hadisin ainihin alus sama ya tabbata kaman hasken rana game da azumin asabar da da haramcin shi idan ba farilla bane to waɗanda suka yi wannan magana sune in ma akwai za a kyara to sune za a kyare su su ma idan ijtihadin su ne take da su akan wannan wata matsala ce da bai ita ma da gaske ne mushaidai ne suna da yancin su ijtihadi haka wallahu ta'ala a'lam hmm a to ai nassin hadisin bai ce an hana asabar ne kadai ba ita ya ce ne sai in farilla nassi ne wannan kamar da wancan kuma ya ce sai in an hada ta da annabi yana so ya faɗi asabar yadda ya faɗi juma'a sai ce kada ku yi azumin asabar sai in kun yi juma'a ko lahadi kamar yadda ya faɗa game da juma'a ya ce sai kun yi alhamis ko juma'a kaga ita juma'a yayin bayani akan ta ne gwama ta da rana kafin ita ko bayan ita ita kuma asabar yayin magana akan nau'iyar azumin sai in na farilla wanda duk zai faɗo wani istisna'i daban wanda ba wannan ba to kamar yana wa annabi istidraki ne wannan kuma magana ce mai hadari gare shi shi wanda yake faɗa haka magana ce mai hadari na'am babu babu karo hmm. eh kware kuwa sosai kuwa dan wanda ma yayi azumin yawayi gari da azumin juma'a bai alamis ba mai manzo Allah ya ce mishi ya karya ya karya haka kawai ya ce mashi ba zai yiwu ba tunda dai baka yi jiya ba kuma ba yi da niyyar yi gobe ka yi jiya ya ce a za ka yi gobe ya ce ya ce to ka karya wanda zai azumin wannan asabar din mun faɗi wannan ana yi wanda zai azumin asabar bayan ya juma'a yanzu shi ma farilla ne yake yi ko mun gane ba azumin nafila yake ba yanzu farilla ne ta ba lil juma'a saboda annabi ya ce mashi lalle yayi so da haka babu wani karo a cikin hadisan babu amma fa wannan fa ba zo da sai ka dauka ba fa it's a very free world ba sai ka dauka wannan ba in bai maka ba dukkan abin da gara maka dauka in ka mutu ka san bayanin da ka yi kawai ke. na san wannan yana wa mutane kunci ko wani lokaci da muka kwanar karatun anan sai da aka nema ta da hayaniya eh. Eh. Eh. in suka zo haka za ka iya yi insha Allah taba lil juma'a taba juma'a eh taba juma'a kai eh a eh. kana yin sa matsayin wannan mustahabban a to ai ne ta canza kuma ta canza in dai kai juma'a ba kai alhamis ba to dole kai azumi asabar taba'an lil juma'a wajibi ne wannan amma tasu ada ashura suka zo a haka to yanzu in za ka yi ashura a matsayin mustahabi to annabi ya hana yin azumin mustahabi ranar asabar sai ka haƙura ƙwarai kuwa kun ji abin da yake cewa idan ka yi azumin juma'a kana so ka hada da asabar sai wani uzuri ya hana kai sai ka rama ƙwarai ko don azumin wajibi ne sai ka rama shi wajibi ne abinda annabi ya ce kenan in kai juma'a dole kai asabar wannan umarnin wajabci ne babu wanda ya rage mashi karfi in aka ce yau juma'a tara ga wata gobe asabar goma ga wata kaga su azumin tasu'a da ashura mustahabbai ne yin azumin juma'a kuma a hada da asabar wajibi ne in kai juma'a dole ka hada da asabar to yanzu wanne za ka yi wanne ne kake so ka yi juma'a hada da asabar tasu'a da ashura to ba a yin azumin ashura ranar asabar <laughs> ji ba in mutum ya iya sallamawa wa annabi shi ba duk ba za ka ji nauyi a kai ba <laughs> eh na'am ta su amu sabi ne kwarai eh a'a ba shi kenan ba akwai akwai wi'a akwai mazibi na ranakun shine sunanta alhamis amin sunanta juma'a wannan kuma sunanta asabar kuma yin azumi a wannan ranakun yana iya yiwuwa ne kawai a jera su biya ka idan na farilla ne farillar ramadana ko irin wannan farlancin na sura kayi juma'a to dole annabi ya wajabta maka dole ka da asabar amma in za ka yi su da surar za ka yi na filfili ne kadara babu wata falala kawai za ka yi su da sunan nafila ne bai halasta ba ka fahimce ni to haka koda da wata falala bai halasta ba shine koda tasu'a da ashura ne ko kuma kamar yadda suke cewa idan ya zama kamar misali ranar arafa ne sai su hada da rana kafin shi don su fita daga wannan kuncin duk wannan dabara ce mutane su sallama kansu ga manzo Allah kawai me yace ayi a tsaya iyana yace ba a yin azumin farilla amin azumin nafila ranar asabar sai dai farilla to akwai wata sura ɗaya ta farilla bayan sura fallar ramadan ita ce wannan tana iya halasta ita da haka yanzu in ka yi su ba za ka yi wai niyya biyu na yi niyya juma'a da asabar tun da ya halitta na hada sannan kuma na yi kwambatin ɗinsu zuwa tasu'a da ashura sai dai ka bar su duka ba a yin tasu'a shi kadai sai ka bar su duka e wanda kuma ya bar wannan hadisi ya tabbata wanda ya bar irin wannan surori na wato wasu ibadoji ihtiyatan dambun dokokin manzo Allah Allah zai ba shi ladan su mal albani ya takhrijin sa a cikin sahiha ba zan iya tana lafazin sa ba lahadi ta ma babu kyau yes a ita wani fadla baka yi ware ta ne babu kyau na nafila baka yi ranar lahadi in ya zo amma ware ta ka dinga mata azumi na musamman shi ne babu kyau kace me neman nura eh da kun bari mu yi karatu wannan karatun an yi shi ba babu wani abu sabon ni ina zo ma yanzu ba zan ƙara mishi wannan fashin bakin ba ba zan mai ba abin da yake ciki ko zan karanta ne ishara saboda mun yi shi bai kai wata shida ba kuma the same reaction mutane suke kuma lil asaf mutane ba sa komawa su kalli ka'idojin ko kuma su je su karanta abubuwan da kafin mu faɗo wannan magana mu karanta su suna tsayawa ne akan wata khalfiya ma'arifiya da suke da ita kawai ta da ilimi ko baya an san wannan stagnation din yawa littafin yana nan in Allah da zan dauko shi karamin littafi ne haka yana nan zan dauko mana shi insha Allah yana nan a nan sama dalibin albani ne shi ba wanne ba wanne dan bid'a ko darare ba shi ya fito da wannan hakikar game da wannan masail san babu wani babu wani abu a ciki kawai karin wani bayani ne wanda su ba su yi shi ba wannan kuma yau yau alasan ma a cikin eh, zaru road shi ma ya ishara zuwa ga wannan so ba wai magana ce wanda za a yi ta kuma ni kamar da nake ƙara faɗa wallahi ni ban ce sai kwa yarda da wannan ba ba ba sai ka yarda ba ka yarda da abin da ka da shi amma dai ka ɗauka wannan ma akwai mahallin ka je ka bincika matsala ce ta karatu ba ra'ayi bane ba wai da ka aka faɗe shi ba ko da wani ya gamsu da shi kai baka gamsu ba to kai zama dalilin fitina saboda masail ijtihadiyya jama'a bai dace su zama masail na fitina a cikin musulmai ba abin da zai zama dalilin fitina shine in aka saba aqida to nan fa an raba jiha kenan ma'ana wannan musulmi ne wannan dan shi'a wannan musulmi ne wannan sufi ne to wannan akwai wani rigima a aqidanci amma kawai dan wani ya dauki wata fatawa wani kuma ya ga ba zai iya ɗaukanta ba ba da san zuciya yake ɗaukanta ba ya ɗauke ta ne bisa abin da ya bayyana mishi na ilimi ko abin da aka karantar da shi ko wannan ba yi da lama shana babu rikici akai kai babu zargi malam abaji kana da magana yanzu na'am na'am na'am hmm. a ai shi tasu'a ba a yin shi shi kadai shi in har za a yi guda ɗaya to ashura ake yes idan idan idan yayi azumin alhamis sai dai ya hada shi da juma'a irin wannan a matsayin nafila kawai ga magarin nafila ya hada alhamis da juma'a eh ashura a shi ma ba farilla bane ashura suna ce mai ƙarfi amma kuma in za ka yi ƙwaya ɗaya kai kamar da muka ji anan sai dai ka yi shi ashuran ba ta su'a ba Hmm. Hmm. Hmm. kamar in yi shi a wata sura a sura ya yi juma'a takwas ga wata takwas ga watan muharram gobe kuma asabar tara ga watan muharram sai ƙara yin azumi alfa oke tara ga zulhijja takwas ga zulhijja ranar tarwiya ma'ana yana yin azumin wannan kwanakin ko ko wasu daga cikin su sai kai azumin takwas ga wata takwas ga watan zulhijja gobe tara arafa kuma asabar sai ka kara yin azumi in dai kayi juma'a dama dole kai asabar din azumin kayi azumi ne cikon na juma'a tiba'an dole ne ka yi shi in baka yi ba dole ka karya wancan ran da kake yi shi ba azumin arfa bane azumin azumin juma'a kai hada da asabar jama'a ku bari mu dan <laughs> eh eh eh wasu akwai akwai akwai ya tabbata marfu'an din wanda suka kawo shi marfu'i za a ce to sun ƙara wani karatu ne wanda wacan wadancan ba su ba ya zama akwai ƙari kenan ziyartu fika kuma makbula ce da aka sa Aisha wata rana sun fade shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana kuma sun fada kamar fata wasu kamar shi Abdullahi dan Umar dama shi ya ruwato daga Hafsa wata rana ya ce daga hafsa daga manzan Allah wata rana kuma sai ya ba da shi a matsayin fatawar kanshi ya yayi tabannin karatun kenan da aka ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma su ma sun da fatawa wata rana sai suka fada a matsayin maganganun su shi yasa wasu suka ruwaito mauqufan wasu kuma suka ainihin rafa'a shi ya halasta idan mutum ya waje ne ma idan mutum bai san labarin an ga da daraba ba daga sanda ya ji labarin an ga bayan gari ya waye

jama'a mu tunda da dai dalibai ne nan ku ku je ku karanta littafin bari a fito da shi kwaye photocopy sai ka hada da zaharar ɗinka ka je ka karanta ƙaramin littafi ne haka da iktida'u ko kasusuwan ne ba zan iya tuna lamba kasusuwan ba da kuma littafin tamamin na albani da sahiha duk suna nan bincike ne mai faɗi da zaka je ka hau labirari ka kwana biyu kana yin shi sai ka fito da naka kai ma wujatu nazar din fasdun. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة بعرفة وثبت عنه ذلك في الصحيحين daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi akwai shan ruwa ranan Arafa idan yana Arafa duk da falala azumin Arafa to wanda yake tsayuwa Arafa mai aikin haji to shi yana shan ruwa ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha ruwa ya tabbata a cikin hadisin Bukhari da Muslim wanda uwar a ummul fadli ko maman su abdullahi dan abbas ta kawo mishi ta bashi ta bayar da ainihin wato nono ne ko ruwa aka kawo mishi ya sha aka kawo mishi kuma ya sha kowa yana gani dan ana ta tunanin ko yana azumi ko baya yi sai aka mishi wannan kabaki na nono sai ya sha a filin arfa kowa yana kallon shi warwiya anhu annahu naha an sawmi yawmi ta bi arafa rawahu ahlus sunan kuma an ruwaito cewa wai ya ma faɗa a aika da bakinsa ya hana yin azumin arfa a arafa rawahu ahlus sunan rawahu anhu ahlus sunani malamai masu as-sunan Abu Dawuda kenan ah, da kuma ibnu Majah su suka ruwaito wannan da imamu Ahmad daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai isnadin bai tabbata ba akwai wani mutum mai suna Mahdi al-Abadi al-Hijri wanda malamai suka ce la yu'raf malam Albani a cikin as daifa lamba ta 404 ya tabbatar da raunin wannan isnadi a cewa bai tabbata ba wa zukira dhukira li fitrihi bi arafa iddatu hikam an ambaci wa sahha anhu anna siyamahu yukaffiru sanal madiya wal baqiya ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yin azumin rana ainihin wato arafa yana sa a kankarewa mutum zinuban shekara da ta wuce da kuma shekara da ta rage wato wadda aka ake ciki kenan dan kaga ai ana yin shi ne a ƙarshen wata shekara wato a watan da yake shine na ƙarke a lissafi ko wata na goma eh, na goma sha biyu idan an lissafa din daga muharram zuwa zulhijja shine watan abin nan aikin hajji din to da shekarar ta gabace shi da kuma wadda ake ciki zakarahu muslim wa qad dhukira li fitrihi bi arafa iddatu hikamin an ambaci hikimomi da yawa me yasa yayi sha ruwa a arafa akwai hikimomi da yawa da aka ambata minha annahu aqwa ala du'ai daga ciki aka ce wannan zai bashi karfin yin addu'a yana lokaci ne na yin addu'a tun daga zawalin rana har zuwa faduwarta za a tsaya ne ai ta addu'a to yana da buƙatar ya zama yana cikin karfin shi na abinci yana da ainihin energy da zai wannan addu'ar wa minha daga cikin hikimomin annal fitra fi safari afdalu fi fardis sawmi cewa ai shan ruwa shi yafi falala fiye da yin azumin farilla ma ga matafi kuma mai aikin haji kowa matafi ne dan wannan wurin da ake tsaye a Arafa ba garin su kowa bane daka tunda azumin farilla ma ana an fi so ka sha ruwa idan kana tafiya ina kuma ga nafila fa kaifa bi naflihi wa minha anna zalika al yawm kana yawm al-jum'a wasu kuma suka ce saboda aikin hajin da shi manzon Allah yi na ban kwana din ya faru ne arafat ta faɗo juma'a ne arafat da aka yi a aikin hajjin ban kwana ran juma'a ce wa qadnaha an ifradihi bisawmi kuma juma'a <laughs> ya riga ya hana a kebance ta da azumi kuma washe gari ranar ranan menene ranar sallah ne ba a azumi kuma asabarci. ce <laughs> Allah shi kyauta fa ahabba an yaran nasa fitruhu fitrahu sai yayi fatan mutane su ganshi yana shan ruwa fihi a wannan rana ta akidan dan ya karfafa li haihi an taksisihi a akan hani da yayi na a keɓance juma'a da azumi wa in kana sawmuhu li kaunihi yawma arafa la yawma juma'a koda kuwa azumin da zai mushi saboda arfa ne ba dan juma'a ba ka ji magana dan wasu na cewa to ai arfa akwai falala gafarta zunuban shekara biyu bai kamata a bata dan juma'a ba to kaji nace a saboda ai in za a yi dan arfa ne to kuma ranar juma'a ce kuma juma'a ba a azumi kuma juma'a ita ke da asalin ranar arfar faɗowa ta yi hukuncin asali na ranar ne kafin hukuncin wani abu da ya faɗo a ranar kuma gane su ranakun sunayen juma'a litinin talata su ne asalin mazubin ranakun duk wani abu shigowa ciki yake su ne asalin buhunan da ake magana a kai hukuncin kuma yana shafan abin da ke cikinsu ne ma'ana in aka ce ga irin rana kaza ba a yin kaza ko da wani abu ya keto ranar ba za a yi ba kuma dukkanmu mun yadda duk masu maganganu akan wannan sun yadda cewa ba a azumi ayyamu tashrik ranar goma da sha ɗaya da sha biyu da sha uku ba a azumi ba a azumi ranar ƙaramar sallah ba a azumi ranar ainihin babba sallah ɗaya farkon ranar ranakun abin nan ɗin kenan alhajjul akbar kowa ya yadda kowace rana suka faɗo kowa ya yadda ba a yi da aka ba wanda zai ce saboda ya saba azumin litinin da alhamis ko ya saba azumi ya sumu yawman wa yaftiru yawman ya ce to yau sallah sallah karama amma ta fado ranar litinin ya ce shi sai azumi babu wanda yake fara wannan karambanin baya zuwa ma cikin tunanin masu hankali to me yasa game da asabar mutane suka tsane ta shine magana me yasa mutane suka tsani wannan hadisin na asabar ya kamata a bincike wannan kawai mutane ne suka sa gaba da tsana suka ƙeda sun riga suna da wani mindset da suka riga suka lissafa wa kansu sai suka ji wata magana da ba irin lissafin da suka yi ba shi ne sai suka yi turjiya sai suka so su resisting ya za a yi su bauɗe ya za a yi su lankwashe ya za a yi su murɗe hadisin duk irin wannan ne da haka wannan mas'ala jama'a haka take insha Allah irin ta irin mas'alar da zai zo nan gaba za mu ji ta ita ma matsalar la'atikafa illa fil masajid salasa me yasa mutane suka tsane shi ma wannan hadisi ita ma tsana ce kawai za mu zo mu je insha Allah daga silsilar sahiha ta Albani game da shi wancan amma wannan kamar yadda na faɗi insha Allah ba za mu sake tautology akan shi ba wanda yake so ya je je ya tambayi su su malam eh, Jibrin me lambar kasad din da aka yi a wajen kasad biyu ko uku a iktida'u sannan ya nemo kasad din eh, da aka sa wa suna azumin asabar wannan mai saurare ne kenan in mai karatu ne kuma ga littafan nan ga shi nan gasu mala ya ci gaba da cewa a wa shekuna rahimahullahu yasluku maslakan akhara malamin mu ibnu taymiya Allah ya gafarta mushi ya kasance yana aiki yana bin wani tafarki wajen hada hadisan kamar yadda ya ambace shi a cikin iktida'u daidai inda muka yi wannan karatun wa huwa annahu yawmu idin li ahli arafa lijtima'ihim fihi ya ce idi ne ga waɗanda suke aikin hajji a arafa ka jitima'in nasi yau mul'aid kamar yadda mutane suke haɗuwa ranar sallah ƙarama ko babba Wa za ijtima'u ya tasu biman bi arafa duna ahalin afaki wannan taron ya keɓanci waɗanda suka hau arfa ne banda mutanen sauran garuruwa to don haka annabi kuma ya hana azumi ranar idi idi a nan sallah babba da sallah ƙarama to idin ko ina kenan ya shafi lokaci idin arafa kuma ya shafi wurin ne sai wanda yake wurin ne sannan wannan hukuncin ya hukan shi Kala, wa qad ashara sallallahu alaihi wasallam ila haza fil hadith alladhi rawahu ahlus sunan Yau arafa wa yawm nahari wa ayyam mina iduna ahlul islami islami ko ya yace a cikin hadisin da al ainihin wato tirmidhi kenan ya fitar da shi wannan riwaya tirmidhi ce da al nasa'i da isnadi wanda yake malamai sun sahaha shi cewa ranar arafa da ranar yankan dabba goma ga wata kenan da kwanakin mina sha ɗaya sha biyu sha uku iduna ahalul islam ranakun bukukuwa ne gare mu mu musulmai haka suke a jere tun daga tara da goma da sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga watan zulhijja waɗannan kwanaki ne gaba ɗayansu ba a yin azumi amma na farkonsu ana yin azumi suwaye suke yi waɗanda ba sa wannan wurin da ake yin bikin domin in ba a nan ba ba a yin wani taro ba a yin wani taro amma a sauran ranakun fa ana yin tarurruka za a yi sallar idi a ko ina su kuma waɗannan ma ba za su yi ba don mutanen da suke mash'ari ba sa sallar idi ya kamata musamman na daga cikin kuskuren alade suke yi ranar goma ga wata sai mutum ya ruga da gudu cikin garin makka ya je sallar idi wa ya sa ka? wannan zangayi ne annabi bai je ya haka ba sallar idi ba ta kan mutumin da ke yake zaman mina a wannan ranar farko din ba ta kan shi ya riga ya yi nashi abin da ke kan shi shine zuwa jifa a jamarat shine ke kan shi bayan rana ta yi zawali da sauran abubuwan da zai yi in bai yanka ba yayi in bai ifada ba yaje da sauransu zamu zo bayani din insha Allah a gaba kadan idan ya kai mu kitabul hajj wa ma'lumun anna kaunahu aidan huwa li ahli zalika al-jam yace abu ne sananne cewa kasancewar shi idi to idi ne ga waɗanda suke a wurin wannan taron lijtima'ihim fihi saboda taruwarsu a wajen wallahu a'lam Allah ya fi sanin daidai to jama'a kun ji wannan kenan insha Allah to gashi zai ce fasdun wannan ma shine karatu din wa <laughs> Allah ya samu dace bari mu kwana anan kawai tunda dai <laughs> ah, da dai akwai sauran lokuta amma dai abun sai a hankali eh mas'ala ce wadda ta ta ta ta, ta gagaru kundila tun bayo ba ana ta maganganu akai za mu tashi insha Allah faslun wa qadru ya annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusumu sabta wal ahada kathiran yaqsidu bidhalika mukhalafatal yahudi wan nasara sai mu tashi anan insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum